na Ibrahim ya yi hijira nan Lutu ya yi hijira nan da dama daga cikin annabawa suka yi hijira suka je suka tashi haka ya zama masajidul anbiya kenan waɗannan masallatai haka suke da falala akan waɗansu su wasalisu masallacin na uku ussisa ala taqwa shine masallacin makka ko masallacin madina ussisa ala taqwa kala yace waqtulifa fi shaddir rihali ila ghairiha ibn hajar yace malamai sun yi sabani dangane da yin bulaguro zuwa wani wurin da ba masallacin wannan guda uku ba kan zahabi ila ziyarati as-salihina kamar tafiya dan ziyartar salihan bayi ahya'an wa amwata rayayyu ko matattu wa ila al-mawadi' al-fadila kamar ziyara zuwa waɗansu wurare masu falala li qasdi tabarruki biha dan neman albarkar wurin wa salati fiha da yin sallah a wajen فقال الشيخ أبو محمد الجويني شيخ أبو محمد الجويني شين عبد الله بن يوسف شيخ الشافعية والد إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله كان إماما في التفسير والفقه والأدب مات سنة 438 بعد الهجرة أبو محمد الجويني يتي يهرم شد الرحال إلى غيرها حرام ني ينتفيا dan wani wuri ba masallatan nan guda uku ba amalan bi zahiril hadis matakar so mu yi aiki da zahirin wannan hadisi wa ashara al-qadi husaini ila ikhtiyarihi wa bihi qala iyad wa ta'ifatun haka al-qadi husain yayi isara zuwa ga zabin wannan wa bihi qala iyad wa ta'ifa haka iyad ma yayi magana ya ya ya bada fatawa da haka wa ta'ifatun da taron waɗansu malamai wa dullu alaihi ma rawahu ashabu sunani abinda zai ƙara nuna mana haka abin da ashabu sunan abu dawud tirmidhi na sai ibn majah suka min inkari abi basrat yadda abu basra al yayi inkari ga abu huraira da yayi zuwa ga turin zuwan tur sinin wa qala lahu yace da shi law adraktuka qabla an na ka fita قال واستدل بهذا الحديث يكفى حجة دون حديثي فدل على أنه يرى حمل الحديث على wannan sai ya nuna mana abu basra wanda ke sahabi ne yana ɗaukan wannan hadisi alal umum la alal khusus fakahu abu huraira kuma abu huraira da aka faɗa masa haka bai musu ba sai ya muwafaka kaga zan to nurun ala nur afta sahabiyun bi fatwa wa wafaqahu sahabiyun akhar والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يهرب صحيح يا مغنى أولين إمام الحرمين wato. a wanda yake shine da ga Abu Muhammad al-Juwayni wa gairihi da waɗansu malamai daga cikin Shafi'iyya annahu la yahrumu su suna ganin dan kai tafiya wani wuri banda waɗannan wuraren guda uku ba a cewa ka aikata haram haka su suka fahimta wa ajabu anal hadisi wannan hadisi sai suka bayar da ansa game da shi bi ajubatin da an so shi kamar haka minha An ansa ta farko suka ce annal murada annal fadilata tamma inna ma hiya shaddu rihali ila hadhihi masajid bi khilafi ghayriha fa innahu jaiz suka ce abinda annabi yake nufi ba kwa yin tafiya wani wuri ku samu falala mai yawa sai in wannan masallatan guda uku duk inda kuka je ko kun samu falala yar kanwa ce sai wannan masallatan ne za ku samu mai yawa suka ce wa hadisi yake nufi وقد ورق في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ لا ينبغي للمتي أن تأمن أن تؤمن yace ya zo cikin riwayar Imam Ahmad wata riwaya annabi na cewa la yanbaghi lil mati an tu'man baya dacewa a ce za a aiwatar da dabbar hawa sai in wannan wuraren guda uku ne suka ce kaga lafazin la yanbaghi ai baya nuna haramci yana bai dace ba amma dai cewa haramun ne suka ce haka ke nunawa wa huwa lafzun zahirun fi ghairi tahrimi suka ce lafzun la yanbaghi lafzi ne zahiri yana nuna ba haramci bane ba an sa ta farko kenan hadiyar an sa ta biyu shine wa minha anna an-nahya maqsusun biman nazara ala nafsihi salata fi masjidin min sa'iril masajidi ghairi salasa suka ce da annabi ce ba a yin tafiya sai waɗannan wuraren guda uku yana nufin baya halarta ka yi bakance ka ce sai na je masallaci kaza na yi sallah sai in wannan guda uku ne wai haka hadisi yake nufi innahu la yajibu dafa'u bihi in ka yi bakance cewa sai ka je wani masallaci kai sallah ya zanto ba guda ukun nan bane ba baya zama wajibi akan ka cika bakancen ka sai in guda ukun nan ne to dole sai ka yi tafiya ka je ka cika bakancen ka suka ce wai haka hadisin su ma yake ne qala ibnu battal ibnu battal ya fada abu na uku daga cikin ansoshin su wa minha annal murada hukumul masajidi faqat wannan hadisi na nuna hukuncin masallaci wa annahu la tushaddu rihalu ila masjidin min al masajidi lis salati fihi ghairi hadhihi salasa suka ce baya halatta ka tafi wani masallaci don yin sallah ka yi bulaguro ka bar garin ka dan wani masallaci sai guda uku nan kadai wa amma qasdu ghairil masajidi li ziyarati salihin aw qaribin aw sahibin aw talabi ilmin aw tijaratin aw nuzhatin fala yadkhulu fin nahyi suka ce amma yin tafiya ya zanto ba wani masallaci ka nufa ba a'a ka je ziyartar wani salihin bawa ko wani dan uwanka ko wani abokinka ko neman ilimi ko tafiya ta fatauci aw nuzhatin ko tafiya ta yawon shakatawa fala yadkhulu fil nahyi wannan duk ba zai shiga karkashin wannan hadisin ba a hana ka kai dukkan wannan tafiyar ba amma ka je wani masallaci shine aka hana ka haka waɗansu suka ce wa yu'ayyiduhu ma rawa Ahmad min tariqi Shahr bin Haushab da zai kara karfafa mana wannan shine riwayan Ahmad ta hanyar Shahr bin Haushab kale yace samitu Abu Sa'id naji Abu Sa'id na cewa wa zukran inda hu salatu fitur hadisin ya gabata baya an ambaci hukuncin sallah a dutsen tsor sinina wurin Abu Sa'id فقال سيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد wal masjid al-aqsa wa masjidi suka ce ga wannan hadisi sai ya ce baya halatta a daura sirdi kan dabba don yin tafiya zuwa wani masallaci da za a nufaci yin sallah a kansa sai guda uku nan wannan sai nuna masallaci ake nufi banda sauran wurare to sai dai wannan riwaya ai mun ce ziyadar cewa ila masjidin duk da fihi salatu mun ce ziyada ce da'ifa wa munkara an ce wa shahrun wato bayan sun kawo wannan wanda ya kawo magana sai suka ce wa shaharun hasanul hadisi shi shaharu din nan wai hadisin sa ana kirga shi a matsayin hadisi hasan wa in kana fihi ba'd dha'fi duk da cewa yana da rauni qultu albani ce ni ko nace su laqad tasahal al-hafiz rahimahullah fi qawlihi fi shahar annahu hasan hadisi yace ibnu hajar yayi sakaci yayi mai da yawa da yace wai shahar bin haushab hadisin sa hadisi ne hasan ta yaya haka ai hadisin sharu hadisi ne da ifi hadisin shahar ma annahu qala fihi fi taqrib domin ga shi ya faɗa cikin taqrib tahzib taqrib yake cewa kasirul awhami shi shahar kasirul awham yawan wahami ne ya haddace au ba daidai ba sabaka wa min al-ma'lumi to wannan sai sharu ya hakuri kenan ko idan wa min al ma'lumi anna man kana kazalika fa hadithuhu da'if ka'idar ilimin hadisi duk wanda suka ce kasirul awham hadisin sa da'ifi ne la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da hadisin sa kama qarrarahu al hafiz nafsuhu kamar yadda shi kansa ibn hajar ya tabbatar fi sharhin nukhba a cikin sharhin nukhbatul fikar nashi yanzu anan albani ya kawo ansoshin waɗancan malamai da suka ce ya halatta yin tafiya masallaci ne kawai bai halatta ba ya kawo ansoshinsa har guda nawa guda uku yanzu yana bada ansa akan ta karshe ne ba da ya fara kawowa zai koma kan ta ɗaya da ta biyun kuma nan gaba amma ta karshen ya ga ita ce ma za ta ɗan fi ƙarfi bari ya fara da ita in aka rushe mai ƙarfin sauran kuma duk a hankali ne dan saboda ita akwai hadisi a kai to wannan hadisin tunda akwai hadisi akai wani ya iya kafa hujja da shi yana so nuna ma hadisin da'ifi ne kwata kwata tunda hadisi da'ifi ne dukkan abin da za a gina akan sa na hukunce hukunce ya zama me ya zama da'if ya zama rusashi shi yasa akwai ban mamaki daga malami ya kawo hadisi ya ce da'ifi ne kuma sai ce wa min fawaidi wannan kamar mai littafin nan na sharhin bulugul marab din nan sabo tawdihul ahkam din nan sai ya kawo ya ce hadisin da'ifi ne amma sai ce wa min fawaidi ya wuce fa'ida hadisin da'ifi kuma yayi ta kawo har wajen guda goma karkashin hadisi zai yi ne ce sun hab annahu hasan hadisi kaddara shi shahar bin haushab ma hadisinsa sa hasan ne kaddara haka fa inna ma yakunu kazalika inda adamil mukhalafa hadisin sa zai zamanto hasan in ya zanto bai saba wa waɗansu marwaita ba da suke da matsayi sama da nashi an samu marwaita ɗaya biyu uku hudu biyar sanannu da harda sai wani wanda baya da harda ya zo ya faɗa abu kishiyar nasu nawa za a karba yace to hadisin shaharu din nan da a ce shi kadai ne bai saba ma kowa ba to ma iya cewa hasan ne a ra'ayin wasu malamai duk da cewa anan din ma da'if ne to bayan gashi shi da'if ne kuma ya saba wa waɗanda suke masu harda ai ya zama to da'afun ala da'af kenan amma wa huwa qad khalafa jami'ar ruwati alladhina rawul hadisa rawahu alhadisa na abi sa'id ya zamu mu ci hadisin sa hasan ne ba shi ya sabawa dukka ya sabawa dukkan marwaitan hadisin da suka roto daga abu sa'id wal akharin alladhina rawahu an ghairihi ya sabawa wanda suka roito ma daga wajen abu ah, wani abu sa'id min sahabati kamar yadda gabata na cikin wadannan sahabbai kamar ta kaddama bayanuku fa kaifa yakunu hasan alhadisi ma hadhihi mukhalafa ta yaya hadisin zai zanto hasan bayan ya saba wanda suka fi shaharda bal huwa munkarul hadisi shahar bin haushab hadisin sa annan munkar ne ma ba da'if kadai ba wal munkarul ladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa ila hadhihi alhala duna ayi shakkin aure adif ila zalika yace ƙara kuma akan abin da na faɗa maka anna qawluhu fil hadisi ila masjidin fatinsa a cikin hadisin da yace ila masjidin din na mimma lam yathbut an shaharin nafsi shi kansa shahar bai ruwaito lafazin ila masjidin ba wani ne daga cikin wanda suka rawaito daga wajensa shi ma mai rauni sai ya ƙara ila masjidin faqad zakarha anhu abdul hamid wanda ya rawaito ta daga wajen shahar shine abdul hamid wa lam yuzkurha anhu laysa bin abi sulaim laysa bin abi sulaim mai rawaito wannan ila masjidin din ba saboda kaga ga kuskuren shaharu ga kuma kuskuren wa abdul hamid هذه الرواية أنه أرجه لموافقتها لرواية السكات كما arafta رواية دا أكا رويتو ta laisu bin abi sulaim wadda babu kalmar ila masjidin daga shaharu ita ce take daidai dan ta dace da sauran ruwayan marwaita hadisin daga abu sa'id da sauran sahabbai ina fatan kun fahimta wa aidan fa innal muta'ammila fi hadithihi yajri fihi dalilan akhar ala butlan zikr hadhihi ziyada yace sannan kuma duk wanda ma zai zira ido ya sanya lura akan hadisin nan na shahar bin haushab zai samu wani dalili daban a ciki da yake nuna rushewar wannan ziyada din ta ila masjidin wa huwa qawluhu shine fadin sa anna aba sa'id al-khudri ihtajja bil hadithi ala shahrin li dhahabihi ila at yace abu sa'id ya kafa hujja da wannan hadisi a ga shahar bin haushab dan shi shahar bin haushab ya tafi ina dutsen tur sinin ah, dutsen tur sinin ko masjid ne ashe ziyadan ma masjid ma ba ta da amfani cikin hadisin tun da gashi shi kai da rawaito hadisin an kafa masa hujja da hadisin bayan inda ya tafi ba masallaci bane ba ina fatan kun fahimci abin da albani ke so ya tabbatar kana fihi hadhihi ziyadatu allati takhussu hukmuhu fil masajidi da a ce shi kansa a wurinsa akwai ziyadan ila masjid wadda take nuna keɓantuwar hukunci ga masallacai duna sa'iril mawadi banda sauran wurare alfazula masu falala lama jaza li abi sa'id radiyallahu anhu an yahtajja bihi alayhi da abu sa'id bai kafa wa shahr bin hausha hujja da wannan hadisi ba da yana da dama ya ce da shi yo ai masallaci ka fada ka ce la tushaddu rihalu ila masjidin ni ko inda naje dole zuwa masjidin ba masallaci bane ba amma tunda Abu hurair Abu Sa'id ya kafa ma shahar hujja da wannan kuma shahar bai ce dan me ba ya nuna lalle karma ila masjidin babu ita a cikin ruwayan gaba daya anna tura laysa masjidan domin wannan dutse ba masallaci a wurin innama huwa al-jabalul muqaddas allazi kallama Allah ta'ala Musa alaihi shine dutsen nan mai daraja wanda Allah ya magana da annabi Musa a kansa fala yashmaluhu al-hadithu dan haka hadisin ba zai shafe shi ba law kanat ziyadatu sabita bihi ko da wannan ziyada din ta tabbata wal kana istidlalu abi sa'id bihi wal halatu hadhihi wahaman inda ma ta tabbata da sai mu ce istidlali kafa hujja da abu sa'id da wannan riwaya a irin wannan hali sai zanto wahami ne la yuqal an yaskuta anhu shahar wa man kana ma'ahu wanda bai kamata ba shahar ya kyale shi akan wannan da sauran wanda suke tare da shi fa kullu hadha yu'akkidu bi tulana hadhihi ziyada wannan duk yana nuna mana cewa ziyadan nan dai rusasshiya ce wa annaha la asla laha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa dai ba ta da asali daga annabi tsira da aminci su tabbata gare shi fa tabbata mimma taqaddama annahu la dalila yukhassisu al bil masajid bayan duk wannan dogon bayani abinda zamu samu na sakamako ba wani dalili da ke nuna ke bantuwar wannan hadisi da cewa masallaci ya hana tafiya a'a ya hana tafiya ne kowane irin wuri abinda albani yake so ya kai gare shi kenan domin da kalmar ila masjidin ta tabbata sai mu yadda da ita amma bata tabbata ba fiya ce wannan sai nuna la tashaddu rihalu ila ayi mawdu'in illa ila salasati masajid fal wajibu al baqa'u ala umumihi abin da yake wajibi mu ɗauki wannan hadisi a gaman mun hukuncin sa allazi zahaba ilaihi abu muhammad wanda zuwa gare shi ne abu muhammad al-zuwaini ya tafi wa man zukira ma'ahu tare da sauran malaman da ke tare da shi albani ce wa huwa al wannan ku shine gaskiya wa baqiya alaina al-jawabu ala jawabihim al-awwal wa thani tunda mun rushe hujjar su ta uku yanzu sai mu bada ansa akan ta farko da ta biyu dama su masu sauki ne wannan ne suke bukatan tahariri ta fuskar riwaya sauran kuwa abu ne mai sauki daga cikin hujjar su ai ta biyun da suka kawo shine suka ce akwai lafazin layan baki lil matsi suka ce lafazin layan baki baya nuna mai haramci to an yake cewa inna hadal jawab sakitun fa aqulu sai in ce da ku inna hadal jawab sakitun min wajhaini kasancewar ka ce layan baki lil matsi baya nuna haramci wannan dalili ne rusasshe ta fuska guda biyu al-awwal na farko annal lafz alladhi ihtajju bihi la yanbaghi ghayru thabitin fil hadith shi kansa lafazin la yanbaghi bai tabbata ba a riwaya lafazin la tashaddu kawai aka sani annahu tafarrada bihi shahr wa huwa da'ifun kama sabaka bayanu saboda shahr bin hausham ne kadai ya rawaito shi kuma gashi da'if الثاني نبي أنه لفظ أنه هب أنه لفظ ثابت kaddara ma mu baka kyauta cewa ya inganta shi lafazin la yan din mun baka kyauta ya inganta kaga dai bai tabbata ba ta suka waya to yanzu mun baka kyauta dan mu ji dadin musu da kai cewa ya inganta fala nusallimu annahu zahirun bi ghairi tarami ba ma sallama cewa lafazin la yanbaghi ba nuna haramci wa ya faɗa muku lafazin la yanbaghi in an zo da shi ba nuna haramci a larabci al aksu huwa sawabu abin da yake daidai lafazin la yanbaghi haramci yake nunawa shine kuma daidai wal adillatu ala zalika min al kitabi was sunnati kasiratun dalilai game da wannan cikin Qur'ani da hadisi suna da yawa ajtazu bi ba'dha zan kawo wani bangare na su kadai inji albani na farko qauluhu ta'ala qadu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakiza min dunika min awliya wannan ba ansar da kafirai za su bari a gobe kiyama bayan an kafa musu hujja me yasa kuka bauta a wani Allah sai su ce subhanaka tsarki ya tabbatar kan manzo ma kana yanbagi lana an nattakhadha min dunika min auniya. bai dace gare mu ba mu ce za mu riki waninka a matsayin wali da zai jibinci lamarin mu to lafazin la magiya nan mai yake nawa? <laughs> ai kaga shirka ba ita ce makololon haramun ba biyu dalili na biyu qauluhu sallallahu alaihi wasallam maganar annabi da yace la yanbagi an yu'azziba bin nari illa rabbun nari bai dace ba wani ce zai wa mutane azaba da wuta sai ubangijin wuta wannan yana nuna mai haramcin ka ce ka wa mutum ko ba ta hanyar wuta rawahu abu dawud min hadisi bin mas'ud wad darimi min hadisi abi hurairah na uku la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan bai dace ba ga aboki ya zanto mai yawan zagi ko li siddiq bai dace ba ga wanda yake da siffa ta siddiq an ya kona la'ana ne zanto mai yawan la'ana ko zai yanzu lafazin layan bugi adam bai yake wa haramci na hudu annabi ya ce inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammad sadaka ba ta dacewa ga alul baiti me yake nunawa haramci an ko rawahu muslim na biyar la yanbaghi li abdin an yaqula innahu khairun min yusuf min yunus bin matta bai dace ba ga wani bawa ya ce ya fi falala sama da yunus dan gidan matta wannan bai yake nawa to wa in ma kun ce lafazin la yanbaghi ta tabbata an ba ku shi kyauta lafazin la yanbaghi wa ce muku ba ta nuna haramci haramci take nuna wa shine kafa hujja bayan kafa hujja ka kai abokin wato husuma karshe kenan ya rasa me zai ce hadisi na karshe rawahu al-bukhari wa muslim an ibn abbas wa rawahu al-bukhari wa muslim aidan an abi huraira wa wannan magana ba za mu iya karshe ba za mu iya zuwa karshen ta ba saboda haka sai mu dakata a nan gudu sati na sama bi iznihi ta'ala sai mu dora akan wannan bayan mun tuttuno wannan dan kila wannan abin da muka zuba yau kafin sati mai zuwa in ba wanda yake bi ta katar ya sake ji ba sai ya manta to amma sati na sama sai mu dan tuno inda muka ce sai mu dora mu dasa dan mu je karshen abin nan dan yanzu albani ya mu matsala da dole muna bukatar warware ta tunda an ce ba za ka yi tafiya ba zuwa ko ina sai masallaci uku bayan gobe wani zai Abuja wani zai Kaduna wani zai Sokoto wani zai je ina ne dan me za a ce ba za ta tafi ba kaga dole muna bukatar mu sanya za mu warware wannan matsala lalle tafiyar akwai ta amma ya zami da wannan hadisin tunda dai a larabcin hadisin ya nuna lalle ba za a je ko ina ba to wannan sai an je karshe sai a kawo sakamako gaba abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika